jami'an ƙasashen biyu sun nuna damuwansu a game da yadda ake samun 'yan gudun hijira da kwararan bakin haure ke haddasa harkokin ta'addanci a iyakokin ƙasashen biyu. A cewar ministan ƙasa a ma'aikatar harkokin ƙasashen waje Khadija Bukar Abba Ibrahim, waɗannan ƙalubale ne suka sa ƙasashen biyu ke taron a yanzu. Haɗin kan Najeriya na Multinational Joint Task Force nan shi ma zai taimaka a duba kan cewa boda ɗinmu da girmanta an samu an tsare ta yadda ya kamata kan iyakan gaskiya yana da girma sosai akwai tsawo kuma ƙarin kayan aiki da kayan tsaro shine zai mana maganin wannan al'amarin da ake ciki ake fuskanta akan abubuwan da suka dinga faruwa domin in ba wannan sasantawan abin ba zai yi kyau sosai ba. A lokacin da yake jawabinsa, ministan tsare-tsaren iyakoki a ƙasar Kamaru, Emmanuel Raine Sadi, ya ƙara jaddada muhimmancin ɗaukan matakai da ke iya kare ƙasashen biyu tare da bin ƙa'idojin yarjejeniya da ƙasashen suka sa hannu tun ranar biyu ga watan Maris na shekara 2017 a yawun da ƙasar Kamarin. Emmanuel Raine Sadi yana mai cewa. This bilateral organ has already held five sessions has enabled us to witness a significant improvement in the security situation at our common border as concerns the fight against Boko Haram terrorist group and maritime piracy in our coastal regions. Minista Reni Sadi ya ce, kwamitin ya yi tarurruka sau biyar kafin yanzu kuma ana samun nasara a kan harkokin tsaro a iyakokin ƙasashen biyu musamman idan aka yi la'akari da nasarar da aka yi akan 'yan Boko Haram. Mai ba shugaban ƙasar Najeriya shawara a harkokin tsaro Muhammad mangunu ya ba taron tabbacin goyon baya daga ɓangaren Najeriya domin tabbatar da an samu sahihan bayanai na sirri saboda a cimma manufan kare iyakokin ƙasashen biyu. Madina Dauda Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.